يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شابقي أصبر شابقي دوات رمضان hijira ta 1439 daidai da biyu ga wata shida shekara ta 2010 muna cikin tafsirin suratun nahar kuma za mu karanta aya ta 90 wannan aya aya ce da ta tara ilimin shari'ar musulunci baki daya saboda haka bayanin mu akan ita wannan aya ne a yau insha Allah ta'ala Allah mazaukaki ya ce inna Allah ya amuru bil لعلكم تذكرون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى lalle Allah yana umarni da yin adalci Allah yana umarni da kyautatawa Allah yana umarni da bayar da dukiya ga makusanci wayan ha'anul fahsha'i wal munkari wal baghi kuma Allah yana hani game da alfasha Allah yana hani game da abin ki kuma Allah tabaraka wata'ala yana hani game da mugunta ya izukum Allah yana muku wa'azi la'allakum tazakkarun tsammani ku rika tuna wannan bayani na Allah tabaraka wata'ala wato ayoyi da dama sun tabo a cikin wannan sura suratul nahli suna tunatar da mu ni'imomin Allah tabaraka wata'ala tun daga farkon suran Allah yake girga ni'imar da ya madan adam yana yin bayani ni'ima a bayan ni'ima har dai aka zo wannan wuri daga daidai wannan aya ta sin Allah ta tabaraka ta'ala sai ya daina magana akan ni'ima sai ya komo bayani akan abin da yake so dan adam ya masa ya kirga maka ni'imomin da ya maka daga farkon sura zuwa nan to daga wannan aya zuwa ƙarshen sura umarni yake maka yani استأنفت الآية بطلب من الله تبارك وتعالى wanda ayar da Allah madaukake ya fara magana da ita ita ce wannan aya ta 90 aya ce da ta ɗauki umarnin Allah zuwa ga halittunsa abinda za su yi wanda zai tabbatar da godiyansu ga ni'imomin da ya musu al Bukhari ya kawo hadisi cikin littafin al-Adab mufrad shi ne hadisi na 489 wannan hadisi ya zo daga wani tabi'i da ake kiransa masruku bin Ajida. ajda al-imamu tabi'i ne <clears throat> idan aka ce tabi'i ana nufin wanda ya yi zamani da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam masruk ya ba da labarin abdullah bin mas'ud yana cikin almajiran abdullah bin mas'ud sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa na ji abdullah bin masud ya ce ma ƙur'ani qur'ani ayatun duk cikin alƙur'ani babu wata aya ci ma'ali halalin wa haramin ayar da ta tattaro duk wani bayanin halal kuma ayar da ta kunshi bayanin kowane haram wa amrin wa nahayin ayar da ta dauki kowane umarnin Allah kuma ayar da ta ɗauki kowane irin hanin Allah a duk cikin alkur'ani babu aya da za ka samu min hazin al'aya fiye da wannan aya ta cikin ta suratun nahal abdullah bin masud sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi yasa aka samu hadisi wanda ya zo cikin sahih bukhari yana babul qurra'i min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihu muslim باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنه تعالى عنهما حديث متفق عليه wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbansa khuzul qur'ana min arba'atin idan za ku ɗauki ilimin alqur'ani ku ɗauka daga wajen sahabbai na mutum hudu wannan hadisin muttafaqun alaihi manzo Allah yake ga masahabbai idan za ku koyi alqur'ani za ku koyi ilimin alkur'ani to ku nemi wannan ilimi wurin sahabban nan mutum hudu saboda kowane sahabi da irin falala da irin albarkan da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa kowanne da irin falalansa waɗannan sahabbai guda hudu sun keɓanta sun banta da ilimin alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abdullahi bin mas'ud salim mawla abi huzaifa mu'az ibn jabal sai ubay bin kab manzo Allah ya ce waɗannan mutane guda hudu idan za ku koyi alkur'ani ku koya a wajensu kaga ana karanta alkur'ani a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam amma hatta sahabban manzo Allah akwai manya akwai masana saboda haka idan kana so kai ilimi baya ga cewar kana koyo wurin manzo Allah ka samu wani sahabi mai ilimi mai basira ka rika zuwa kuma kana dauka a wurin sa. abinda Abdullahi bin Abbas yake yi kenan abdullahi bin abbas sai ya je wajen sai na umar yi karatu sannan ya zo wajen manzon allah ya karatu kaga dabara ce akwai ilimin da shi bai samu ba amma sai na umar ya samu saboda ka zai hada ilimin da da can bai same shi ba da ilimin da ya samu gaba da gaba wurin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to abdullah bin masud allah yayi yi ma iliminsa albarka kwarai yana da karatun alqur'ani yana da fahimtar sa abdullahi bin masud ne yake faɗin wannan ya ce a duk cikin alkur'ani saboda akan samu ayoyi waɗanda allah ya dunkula ilimi mai yawa a ciki akan samu irin waɗannan ayoyi abdullahi bin masud ya ce to babu ayar da ta haɗa ilimin shari'a gaba ɗaya fiye da wannan ayar kuma haka ne ma fil qur'ani ayatun ajma' li halalin wa haramin wa amrin wa nahyi me ake nufi da shari'a umarnin Allah ku yi ku bari wanda shine dokar Allah to babu aya ta dauki wannan umarni fiye da wannan aya ta suratul suratul nahl inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba ibn hajar a cikin sharhin da yake ma sahihul bukhari wato fathul bari yana mujallal na 10 shafin 479 karkashin babul qurra'i min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam inda al-imam yake kirga makaranta daga cikin sahabban manzon Allah masu ilimin alqur'ani al-imam bukhari ya jera su shi da ibnu hajar ya tabbatar da isnadin wannan labari da aka jingina shi ga bin mas'ud yana cewa sanaduhu sahihun isnadin wato ya inganta bayan wannan ma <clears throat> Abdullahi bin mas'ud ya sake bayani yana cewa ma fil qur'ani ayatun asra farajan a duk cikin alqur'ani babu ayata zaka samu wanda in yi aiki da ita nan da nan kake samun kubuta daga kuncin rayuwa nan da nan kake samun kubuta daga fitin da ta same ka duk wani kunci da ya same ka na rayuwa idan yi riko da wannan aya nan take ba za a dade ba Allah zai raba ka da shi abdullahi bin masud ya ce duk a cikin alkur'ani babu ayar da take dauke da budi na Allah sauki na Allah ga wanda ya shiga damuwa fiye da aya ta biyu ta suratul talaq Allah madaukaki ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya kiyaye Allah to Allah zai samar zai sama masa mafita saboda haka idan kana neman mafita daga damuwa me zaka yi ka kiyaye Allah idan kana neman mafita daga damuwar da ta same ka ka shiga wani hali na kakani ka yi kai ka fita daga wani kangi abin ya gagara Allah ya gaya mana amsa me za ka yi ka kiyaye Allah an gama kana kiyaye Allah Allah tabaraka wata'ala zai fitar da kai daga wannan damuwa komi tsananin damuwan za ka rabu da ita me ake nufi da kiyaye Allah koma baya ka yi zafi. me da me kake yi na sabon Allah idan ka yi lissafi za ka gane su da ka zauna ka yi tunani ta maganganunka ta ina kake saba ma Allah da hannunka ina kake saba ma Allah shiga da fitanka ta ina kake saba ma Allah duk za ka gane da ka gane sai ka kirga su sai ka ce daga yau ban sakewa Allah madaukaki ya ce wallahi kana bari an gama Allah sai ya bude mai damuwa zai yaye maka wannan damuwa da ta same ka wanda ya faɗa mana wannan shine abdullahi bin mas'ud ma fil qur'ani ayatun asra farajan a cikin alqur'ani babu ayar da zaka samu wanda tafi gaggawan yaya damuwa ga ɗan adam fiye da aya ta biyu ta suratul talaq sannan abdullahi bin mas'ud yace na uku yace ma fil qur'ani ayatun tafwiba babu ayar da take cikin alkur'ani wanda ta fi tsananta wato tabbatar ma dan adam rahamar Allah komi yawan laifinsa komi yawan zunubin da kai ma Allah wallahi karkare yake tamanin Allah zai maka gafara ya ce babu ayar da tafi bayani ta fi tabbatar ma ɗan adam ya sanya kwaɗayi ga rahamar Allah komi yawan zunubinsa fiye da ayata 53 ta suratul zumar يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Allah tabaraka wa ta'ala yace kul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim kace ya ku bayina waɗanda suka yi marayukan su barna ji yanda Allah ke faɗa wato abinda Allah ke ce mana idan kana zunubi karka dauka ka nema Allah barna a wanda yake aikata zunubi yana ma waye barna yana ma kansa karka dauka kana ma Allah barna sata zina shaye-shaye cin mutunci da wulakanci duk abin da kake karka dauka kana yi Allah ba ka yi ma kowa kana ma kanka ne shi sa Allah ta tabaraka wata'ala ya ce ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim ya ku bayina waɗanda suka yi marayukan su barna kai ta barna da yawa tun kana kuruciya kake saba ma Allah hanyoyin da yawa an yi wannan an yi wancan an daki wannan an zagi wannan abin yayi yawa sai ka ce kai anya fa Allah zai gafarta min ne Allah ya ce la taqnatu min rahmatillah komin yawan zunubin ku kada ku yanke tamanin samun rahamar Allah ai ba wannan aya ce kada ta tabbatar mana da wannan ba amma me yasa Abdullah bin Mas'ud ya ce a duk Qur'ani babu ayar da ta sanya wa mai laifi kwadayi na samun rahamar Allah fiye da ayar na ta 53 ta suratul Zumar saboda ita ayar Allah ya fara da ya ibadiya ba ma ya ku musulmai ba kaga ya nuna ko da kafiri ne ya yawaita zunubi kada yake tamanin rahamar Allah matukar yana da rai matukar ya musulunta Allah zai gafarta mishi saboda Allah ya yi kira ga bayansa gaba daya ya tabbatar mana cewa Allah yana gafarta zunubi baki dayansu to waɗannan abubuwa guda uku da Abdullah bin Mas'ud ya faɗa wallahi in ka lura da su kai ka sani ba yadda za a yi musan alkur'ani kamar sahabban manzon Allah duk irin yadda kai ke da ilimin alkur'ani wallahi ka kama kafan sahabin manzon Allah shi sa Allah ya riga ya sanar da annabinsa manzon Allah ya san sahabban shi Allah ya ce masa to ko a sahabban naka masu ilimin alkur'ani waɗannan hudun sun kowa ko da ka sai manzon Allah ya ce masa habbai idan kuna son ɗaukan karatun alkur'ani to maza ku yi riko da mutum hudu din nan a mutane hudun ma annabi ya fara da abdullahi bin mas'ud Allah ya kara masa yarda saboda haka magana da abdullahi bin mas'ud ya faɗa haka a duk alkur'ani babu ayar da ta haɗa shari'ar musulunci ilimin shari'a fiye da aya ta 90 ta suratul nahl babu wannan aya abdullahi bin mas'ud sahabi ne ya faɗa ya maka kalubale idan kana ganin ba hakan bane je ka dubi alkur'ani ko zaka samu wata baka iya samu me dalili fala yabqa min daqiqil hukmi wa jalilihi babu wani hukuncin dake alkur'ani na shari'a ko girman girmansa kuma komi kankantan safaci yana cikin wannan aya duk wani ilimi na shari'a komi girmansa kuma komi sa yana cikin wannan aya saboda haka daga tabi'ai sai aka samu babban tabi'i al-hasan al-basri al-hasan al-basri shi ma ya ce kai magana na ta abdullahi bin mas'ud fa gaskiya ne babban tabi'i al-hasan al-basri ya dubi al-qur'ani daga farko zuwa ƙarshe sai ya tabbatar da maganar abdullahi bin mas'ud ya ce lamta turuk hazihi al-ayatu khairan illa amara bihi babu wani al'amari na alkhairi wanda ayan nan ba ta yi umarni mu aikata shi ba wala sharran illa na hat'anku babu wani al'amari na sharri face wannan aya ta hana mu in ka dubi tuhfatul ahwazi sharhin sunan tirmizi juz'i na biyar shafin 135 zaka ga maganar al basri kuma ba shi kadai ba akwai wani tabi'i da ake kiransa al-imam qatada bin di'ama shi ma ya faɗi haka yace laysa min khuluqin hasanin babu wani hali na na kwarai kana bil jahiliya wanda can larabawa suke riko da shi yu'mal ana aiki da wannan hali wa yustahabu illa amara Allah bihi fi hadhihi al-aya wato Allah ya dubi al'adar larabawa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi al'adar su saboda haka sai Allah ya ciro al'adu masu kyau sai ya saka cikin wannan aya sai ya dubi al'adu marasa kyau laisa min خلق سيء illa نهى الله عنه في هذه aya duk wani hali mara kyau sai Allah ya ce to a daina saboda haka ayar gaba ɗayanta ga ta ba ta da tsayi amma ta ɗauki abubuwa guda uku umarnin Allah sa'annan aka samu wasu guda uku sabanin in ka dube su da kyau zaka ga ilimin da suka kunsa ya shafi ilimin shari'a gaba ɗayanta abu na farko Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da mai al'adulu abu na farko shi ne Allah ya yi umarni da adalci wanda adalcin nan shi ya sa ma duniyar gaba ɗaya ta tabbata abin da ya sa kaga duniya tana tafiya har yanzu saboda tana adalci ne tana kan ka'ida na Allah ta baraka wata ala, kuma duk inda kaga al'amari yana tafiya tiriyan-tiriyan ba matsala to akan adalci ne akwai wata risala wani karamin littafi wanda ibn qayyim jawziya ya rubuta karamin littafi ana kiransa risalatu tabukiyya risala ce da take da kima tana da ilimi mai yawa a shafi na 31 ibn qayyim jawziya yayi magana akan matsayin adalci ga rayuwar dan adam sai ya kawo wannan aya da muka karanta aya ta suratul nahl ya ce kuma in ka duba abu na farko da Allah ya umarni da shi a wannan aya inna Allah ya hamuru bil adil kuma ka lura da balagar aya Allah bai ce ya yi umarni ba ya amuru ila yau Allah yana umarni a adalci Allah bai ce ya yi umarnin ba la yana umarni kaga yana umarni zamanin manzon Allah yana umarni a zamanin sahabbai zamanin tabi'ai zamanin tabi'u tabi'in har zamanin mu Allah yana umarni game da adalci ka dubi tsarin ayar da ta zo sannan kuma adalcin nan wanda Allah tabaraka ya yayi mana magana akan sa a suratul nisa aya ta 135 ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamin bil qist تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا يا قوة سكي إيماني هذا سورة النساء كنان ya ku waɗanda suka yi imani kunu kawami na Kisbi ku zamantu masu tsaida adalci masu tsayuwa da adalci hada adillah masu ba da shaida domin Allah walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin koda wato shari'a ta shafe ku ku ko koda gaskiyar da zaka faɗa za ta cutar da kanka Allah ya ce ka tsaya da adalci ka faɗi wannan gaskiya kaga kenan musulunci ya tabbatar mana shi adalci ba a yin sa saboda kubutar dare la ana yin sa ne saboda tabbatar da gaskiya a duniya kuma koda ta wajen tsaye da adalcin nan kai kanka zaka cutu kai adalcin walau ala <clears throat> ko koda a ce zaka ba da shaida saboda wani abu da ya auku amma shaidar idan ka bayar kai zaka cutu to ka ba da shaidar nan saboda tsaye da gaskiya ka ba da wannan shaida saboda adalci awul walidaini ko da iyayenka ne ko da iyayenka ne ba su da gaskiya Allah ya ce karka yarda ka yi rashin adalci saboda kawai za ka kada wani wal aqrabina ko da makusantanka ne ko da dangi ne in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihim don akwai wanda yake tsayar da gaskiya saboda wancan yana da dukiya wanda duniyar akan haka take yanzu a yanzu idan rigima ta shiga tsakanin talaka da mai wadata da wannan talakan ya shiga uku saboda su mahukunta idan su idon mai kudi abinda duk mai kudi ya ba su shi ba a cewa duniya ta lalace akwai na kware akwai na kware amma abinda akasari yake tafiya ke na a rayuwar sha'ani na adalci ya ci baya Allah ya ce babban tunaninka shine wannan talakan ko da ba shi da kuɗi Allah shi ne gatansa in ya kun ganiyan au faƙiran fallahu aula ba ya kamata tunanin tsoron Allah ya fara shiga zuciyarka saboda haka Allah ya ce fala tattabi'ul hawa an ta'adu kar ku yadda son zuciya son rai ya ɗebe ku ku bar adalci kar ku yadda in ji Allah da waye ake magana ya ayyuhal lazina amanu farkon aya kenan ya kuma waɗanda kuka yi imani saboda ka za ka dubi imanin mutane ka ga akasari karya ne imanin ba gaskiya ba ne idan imanin gaskiya ne muna fi karanta alkurani ga abin da allah ke gaya mana kaga ya nuna muna yaudara kawunan duk inda aka tsaye da kai kana wakilin musulunci ne kar ka ɗauka da zarar muna magana idan ana hukunci sai ka ɗauka ko kotu ne a ba kotu ba duk matsayin da kake da shi a rayuwarka Allah yana cewa ka tsaye da adalci kowane matsayi kake kana shugaban makaranta kana ma'ajin makaranta kana mai sa ido kan jarabawa kana duk abin da kake idan ma dan kasuwa ne kai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka tsaye da adalci kaga ya shafi rayuwar mu gaba daya sai Allah ya ce wa in tabu aw tu'ridu idan kuka kauda kai ko kuka canza dokar Allah wa ta'ala ana wa'azi kun kiyarda fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah mai bada labarin duk abin da kuka yi ne akwai ranan gamuwa da Allah Allah zai tuna maka abin da kai kuma an sanar da kai ba kyau kaga wannan shine adalci wanda Allah ya fito da bayanin sa filla filla a suratul nisa Allah ya mana umarni mu tsaye da adalci saboda haka kaga kenan tsaye da adalci wajibi ne wannan adalci fi kulli ahadin ya shafi kowa a duwan kana awwaliya masoyinka ne dole ka masa adalci maƙiyinka ne dole ka masa adalci wa ahaqqu ma qama lahu al-abdu bi qasdin idan aka ce ta maganar ka a samu adalci ta aqidar ka a samu adalci wato koda a ce aqidar ka ba ɗaya ne da mutum ba to a samu adalci a zaman ka da shi a samu adalci kada saboda wani aqidar ku daban wancan kafiri ne kai musulmi ne saboda ka samu damar wulakanta shi ta ina ka samu hujjar ka wulakanta wani dan ba addinin ku dai ba babu wannan hujja ta ina ka samu hujjar ka tozarta wani saboda aqidar ku ba dai ba ba daga Allah ba wallahi idan addinin na Allah ne to Allah bai taba izini a wulakanta dan adam ba Allah bai taba yi ba Allah bai taba izinin a wulakanta dan adam ba duk wanda kaga yana wulakanta wani to akwai ranar da Allah sai ya bashi labari kisa Allah yace, ce wa in talhu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira akwai ranar da Allah sai ya baku labari Allah ka tsare saboda haka yasa malamai suka yi magana misali a littafin majmu'u fatawa a mujallal na 18 shafin 166 malamin ya ce kullu khairin fa huwa dakhilun fil qisti wal adl da farko in ka dubi farkon wato abinda Allah ya mana umarni da shi inna Allah ya amuru bil adli abu na farko Allah yana umarni a sai da adalci sai malamin ya ce to wallahi duk duniya idan aka yi adalci magana alkhairi ya gaya matukar an tsaye da adalci to alkhairi ya shigo me yasa sharri ke shigo ma rayuwarmu babu adalci a cinikayyarka babu adalci a sana'arka babu adalci a aikinka babu adalci a mulkinka babu adalci sai fitina ce mana yawa saboda ba adalci saboda haka malam ya ce kullu khairin fa huwa dakhilun fil qisti wal adl duk wani alkhairi da ka sani yana shiga adalci wa kullu sharrin fa huwa dakhilun fi zulmi idan aka samu zalunci wato shine aka san adalci to kowane sharri yana shigowa ciki wali haza kana al'adlu amran wajiban fi kulli shay'in saboda haka malamin yace adalci wajibi ne ya shafi komai wa ala kulli ahadin kuma adalci ya shafi kowa ya shafi kowa ya shafi komai sai dai ka duba ka dubi naka yanayin rayuwa ka auna da shin akwai adalcin ko babu wato mu yi mu dinga yi wa da mu hisabi kamar yadda sai na umar ya mana umarni sai na umar ya ce mu ga mu koyi hisabi daga nan kafin a tashi a kiyama saboda idan kana rihasal kai makan kai hisabi yau gobe ka yi jibi ka yi idan an zo babban hisabi na kiyama za ka samu da sauki ka ringa tona ayyukanka <clears throat> akwai adalcin ko babu wa zulmu muharraman fi kulli shay'in shi kuma zalunci Allah ya haramta shi a dukkan komai wani kulle ahadin kuma ga kowa adalci Allah ya wajabta shi ga dukkan komai kuma akan kowa zalunci Allah ya haramta shi ga dukkan komai kuma akan kowa saboda ka da zalunci wato da adalci hukuncin su bai takaita ga musulmi da kafiri ba zaman ka na dan adam wadannan abubuwa duk suna kanka fala yahillu zulmu ahadin aslan baya halatta a zalunci kowa sawa'un kana musliman au kafira musulmi ne kafiri ne au kana zaliman kai ko da azzalimi ne bai kamata a cuce shi ba me yasa aka ce ba a cutar azzalimi barawo barawo da ya kamata ku yi a shari'ar musulunci kamawa amma kai a yanzu fa barawo barawo sai a ce ku nemo sanduna to kaga ba ya adalci ba hatta ga azzalimi musulunci ya ce amar adalci saboda tana yiwuwa ba ma ba ne. Allah yadda ba baya yi ba abin mamaki ba ne mutane biyu su rugo a guje wannan yana sauri zai je cefa ne wancan yana sauri ya gudu ana bin shi yi sata ku kuna bin daya sai dayan ya ɓuya, wancan ya wuce kun taho ashe kuna bin wanda zai je cefa ne ne ba ku sani ba Ba yadda bai zama ku ta dukansa har ya mutu saboda haka Allah bai yadda mutane su sai da hukunci da hannuwansu ba bisa aka samu al-mahkama al-bayyinatu liman da'a wal yaminu ala man anka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu ka'ida ta shari'a malamin yake cewa cikin majmu'u fatawa mujallal 30 shafi 339 al-adlu wajibun li kulli ahadin ala kulli ahadin wa fi jami'il ahwal shi adalci wajibi ne ga kowa kuma wajibi ne akan komi kuma a kowane hali kaga magana ta kare a kowane hali ayi adalci a kowane hali akwai wanda yana wucewa ne kawai da ce barawo barawo sai ce da Allah bannin dana shi ma sai ya sauko ne da. wato zai dana bugu ga wanda ba shi da hujjar cewa wannan barawo ne haka da hujja a ka'ida ta shari'a zaka kama shi wannan shine doka ta Allah tabaraka ta'ala amma idan azzalimi ya zo da makami wannan manzo Allah ya ce duk wanda ya zara makami ga ‘yan uwa musulmi to wajibi ne a kashe shi jininsa halal ne kuma babu kafara saboda duk wanda ya zara makami ya nuna maka ya zo ne ɗayan biyu ko dai ranka ko dukiyarka ko saboda haka don wannan an kai ga sa ba a cewa an yi laifi saboda kokarin kare kai amma mutumin da ya zo da nufin sata karamar sata an buge shi an kashe babban sata an buge shi an kashe uh, malamai sun tabbatar adalci ya shafi rayuwa kamar da muka ce uh, Allah ya wajabta shi alal mu'minin an ya'dilu hatta alal kufa had kafirai Allah tabaraka wata'ala ya ce mai adalci a gare su kunu na lillahi shuhada bil qist sai Allah ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu saboda kiyayya da wasu ku ce ba za ku musu adalci ba Allah ya ce la i'dilu huwa aqrabu taqwa ku yi adalcin shi ya fi kusantar da kuma ga kiyaye dokan Allah amma da zarar kai ba za ka yi adalci ba sai ga wanda kake so wanda ba ka so ba za ka masa adalci ba wannan tafiya taka ba irin ta manzon Allah ba ce kaga abu na farko kenan inna Allah ya amuru bil adli me na biyu wal isadi shine abu na biyu inna allaha ya'muru li wal ihsan Allah yana umarni a yi adalci Allah yana umarni a samu kyautatawa in ka dubi littafin al-mufhim lima ashkala <clears throat> min talhis kitabin muslim na al-imam al-qurtubi juz'i na farko shafin 146 yana sharhi akan abin da ake nufi da al-ihsan sai ce al-ihsan kyautatawa kashi biyu ne Allah ya hada su a wannan ayar. amma kyautatawa iri biyu ne akwai kyautatawa tsakaninka da Allah akwai kyautatawa tsakaninka da halittun Allah to kowanne su kyautatawa ne Allah sai ya hada su gaba daya a wuri guda saboda in ka duba akwai hadisin da mala'ika jibril ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mala'ika yake ma annabi tambaya akhbirni anil ihsan ka bani labarin abin da ake kira kyautatawa manzo Allah ya ce anta abudu rabbaka ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ibadar bawa ta kasance akwai kyautatawa ibadar ka gaba ɗayanta saboda ka ba wai sallah kaɗai ba an da Laha, ka bauta ma Allah kamar kana gani shi kaga azumi bauta ne ko saboda ka idan kana azumi kullum kana tunanin Allah na gani na ko ba ka bane ka shiga daki kaga daki akwai randa akwai ruwa ko akwai firij akwai ruwa ga nan yayi sanyi da lemo da komi an adana tunda ka kulle kofa ba mai ka saboda ka sai ka debi ruwa ka kwankwada ka cika cikinka sai ka bude kofa ka fito kana mirsi mirsisiyo kana azumi kaga babu ihsani babu ihsani tsakaninka da Allah baka kyautata ma Allah ba wannan kyautatawar mala'ika jibril da yake magana yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa an da rabbaka ka annaka tara sallar ka in ka tsaya tunaninka Allah na gani na tunaninka Allah na gani na shi yasa aka ce yawan ladanka a sallah yawan nutsuwarka gwargwadon ladanka a sallah gurgudun nutsuwarka ka shiga sallah tunanin zuciyarka to ce ba ne yau ne ban gama ba in na shiga ga inda zan je ga inda zan fito kafin a gama sallar ma ka samu rafkanuwa to gwargwadon tunanin da ya tsaya masallar shi ne za a kirga sai a lissafi sai a baka daidai ladan shi sauran sai a yamusa a watsar maka idan zuciyarka ta bar tunanin sallah ladanka ya na ƙasa to hata ta sallah in an zo azumi ana buƙatar isani an zo aikin haji ana bukatar isani duk ibadar musulmi ya zama akwai al'isar tana yinsa tamfar kana gadin Allah saboda ko aikin haji za a je ba a neman dukiyar haram sai mun je haji a babu ihsani inda za ka yi hajin domin Allah daga dukiyar da za a je haji sai an fara neman mai tsafta saboda ana yi ne don a kusanci Allah Ta wata ala. ke sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace anta da rabbaka ta'abu da Allah ka annaka ka yi bautan Allah kamar kana ganin Allah wannan nau'in ihsani kashi guda kenan ihsani na biyu wanda al-imam al-qurtubi yayi magana a littafin nasa al-mufhim yace shine kyautatawa a zamanka da halittu bayan Allah gaba daya a samu kyautatawa tsakaninka da matarka a samu kyautatawa tsakaninka da ƴaƴanka a samu kyautatawa tsakaninka da na sama da kai a samu kyautatawa tsakaninka da na ƙasa da kai hatta ga dabbobi hatta ga ƙwari da tsuntsaye ga halittun Allah gaba daya a samu kyautatawa me yasa saboda in ka dawo akwai hadisin ya abu ya ala shaddad bin aus kar mu manta yana cikin arba'un hadis mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna allaha kataba ihsana ala kulli shay'in Allah ya wajabta kyautatawa a bisa dukkan komai idan aka ce bisa dukkan komai Allah ya wajabta kyautatawa ala kulli shay'in wannan eh, kyautatawa bai takaita ga al'amari guda ba malamai suke cewa kalmar da ta zo da ala kulli shay'in tana ma'anar ila kulli shay'in sannan tana da ma'anar fi kulli shay'in wato wannan tsari ne na larabci inna allaha kataba al-ihsana ila kulli shay'in ala din nan tana daukar ma'anar ila sannan kuma tana ma'anar inna allaha kataba al-ihsana fi kulli shay'in kaga kenan hatta mu'amalarka fi mu'amalatika ya kamata a samu al-ihsan ila shay'un aka kamar misali mu'amala zaka yi ne da tsakaninka da mutum to ya kamata a samu al-ihsan saboda kai sa ihsani gaba ɗaya ta shafi rayuwar dan adam in ka dubi sharh al-imam sindi ala sunan an-nasa'i yana mujallal na 7 shafin 227 eh, wannan umarni ne da bai tsaya ga al'amari guda ɗaya ba inna allaha kataba al-ihsan me ake nufi da kataba inna allaha wajaba al-ihsan Allah ya wajabta kyautatawa saboda haka idan muka dawo ga suratul nahl inna allaha ya amuru bil adli wal ihsan me matsayin ya amuru dinnan inna allaha al adla wal ihsan saboda haka Allah yana wajabta adalci Allah yana wajabta kyautatawa idan aka ce ya amur karka ɗauka umarni ne na in ka ga dama ka yi la ba ganin dama ba wannan kyautatawan dole ne dole a samu kyautatawa ta ibadarka tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala dole a samu kyautatawa ta mu'amalarka da halittun Allah tabaraka wa ta'ala akwai sharhin littafai guda biyu wanda in ka duba zaka ga bayani akan haka din kamar misali aunul ma'bud sharhin sunan abi dawud wannan wannan hadisin hadisin abu ya'ala shaddad bin aus ya zo ciki yana mujallar kafa shafi na goma da tuhfatul ahwazi mujallar na shafi na 31 wanda sa shine suratul baqara misalin inda Allah ya kawo umarni game da kyautatawa kaga nan an samu umarni kyautatawa ta wajen ibadarka a hadisin mala'ika jibril ka dawo ga suratul baqara aya ta 195 wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأنفقوا في سبيل الله وبتددوا كيركم أهنير الله وبترددوا كيركم أهنير الله akan ce ku ciyar a hanyar Allah ba sai ka ciyar da abinci ba ka batar da dukiyar ake nufi ka dauki dukiyar ka kashi ta hanyar Allah shine al-infaq al-infaq yana daukan dafa abinci a ba mutane yana daukan ba su kudin kanshi al-infaq saboda ka batar da dukiya a hanyar Allah shi ake nufi da al-infaq wala tulqu bi aydikum ila al-tahluka kada ku wato dauki hannuwanku da kawunanku ku tura rayukanku ga halaka kaga kenan ya nuna in ka ɓoye dukiyarka to ka halaka kanka in ji Allah tabaraka wa ta'ala me amfanin dukiya batarwa in ka samu dukiya batar da ita in ka yi makwanta me kake yi kana halaka kanka bisa Allah ce wa ahsinu ku kyautata wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa wato Allah tabaraka wa ta'ala ya mana umarni da kyautatawa a cikin alkur'ani sannan an samu a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kyautatawa ya shafi ibada tsakaninka da Allah ya shafi mu'amala tsakanin mutum da mutum saboda kai sa hadisin shaddad bin auf al-imam an-nawawi saboda hadisin yana sahih muslim hadisin yana sahih muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya wajabta kyautatawa a bisa dukkan komai wato babu abin da ihsani bai shigo cikin sa ba saboda haka kyautata wannan wato ya shafi tsakaninka da Allah kuma yana shafi yana shafar tsakaninka da halittun Allah wanda hadisin yana sayi muslimi na kitabu sayyid wa zaba'i shine hadisin da 1955 wannan hadisin al'imamun nawawi ya yi sharhi a kansa al'imamun nawawi sharhin da ya wannan hadisin yana sharfa sahihin Musulun juzi na goma sha uku shafin dari da bakwai Da ce hadal hadis min al-ahadis jami'ati li qawaidil islam wannan hadisin cewar inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in ya tattaro ka'idojin da aka gina musulunci gaba ɗaya a kansa saboda kowane addini da babban manufa da yake karantarwa in ka dubi musulunci gaba ɗaya manufar karantarwar addinin musulunci za ka samu akwai al'ihsan akwai ba mu kowa hakkinsa akwai kyautata mu'amala da mutane yana daga cikin abin da musulunci ya zo ya karanta da mu kuma ba wai wannan sahabi ne kaɗai roto hadisin ba akwai littafin al'imam tabari al-mu'jamul riwaya ta anas bin malik wanda Anas bin Malik ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza hakamtum fa'dilu idan za ku yi hukunci ku yi adalci wa idza qultum fa ahsinu idan za ku yi magana magana ma idan za ku yi Allah Annabi ya ce ku kyautata fa inna Allaha muhsinun yuhibbul muhsinin saboda Allah mai kyautatawa ne Allah yana son masu kyautatawa hadisin Anas bin Malik yana sahihul Jami' Sagir hadisin 494 magana ma in za ka yi ana bukatar a samu ihsani saboda haka inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in komai na rayuwar dan adam ihsani ya shiga saboda haka al-Imam an-Nawawi yace idan kana neman hadisai da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsora ka'idojin musulunci a kansu ta sunnar manzonsa to zaka ka samu wannan hadisin yana cikin su kamar yadda ayar qurani ta tabbatar mana to kaga Allah ya yi umarni da adalci Allah ya yi umarni da ihsani kuma kowannen su wajibi ne sai abu da uku wa ita izil qurba Allah ya yi umarni a ba ma makusanci dukiya a ba ma makusanci dukiya idan kana da dukiya ka ba ma na kusa da kai Allah ya yi umarni ka ba ma danginka dukiya shin ba da dukiyar nan wajibi ne ko ba wajibi bane Eh, za ka koma wata ayata alkur'ani za ta tabbatar maka wajibi ne kamar misali a suratul isra'i Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wa la tubaddir tabdira innal mubadirina kana غفورا kaga a suratul isra'i aya ta 26 zuwa 27 Allah ya yi umarni kamar yadda ya faɗa mana a suratul nahl inna ya ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba waɗannan abubuwa guda uku suna karkashin umarnin Allah ya amuru to amma a suratul isra'i kai tsaye Allah ya tabbatar ba ma dangi dukiya ba ganin damanka bane wa ati qurba haqqahu ka ba ma dangi hakkinsa sau da ka yi kana da dukiya kana da kani ko kana da wa yana da hakki a cikin wannan dukiyar wal miskina da talaka wabnas sabil matabi, wala tubazzir tabzira kada a samu kuna almubazzaranci al-imamu shafi'i yace in kaji Allah yana magana akan almubazzaranci at-tabziru infaqul mal fi ghayri haqqihi shi da dauki dukiya a batar da ita ta hanyar da bata dace ba al-imamu shafi ya ce wala tafsira fi amalil khairi amma da zaka dauki dukiyarka gaba ɗaya ka rabar ma jama'a kaf Allah bai Allah bai ce kayan guzaranci ba wato aiki na alkhairi komi yawan batar da dukiya baya zama almubazzaranci almubazzaranci shine daukan dukiya a ajiye a mahallin da bai dace da shi ba kamar da al Malik ya fassara wanda yana tafsirin al-Imam Al-Qurtubi da jami li al-Qur'an al malik yace at-tafsir huwa akhdhu al-mal min haqqihi wa wad'ihi fi ghairi haqqihi ka dauki dukiya ta sa misali ka samu ka ta hanyar halal amma wajen batarwa fa sai ka batar da dukiyar ta hanyar haram dole shine almubazzaranci amma idan ka samu dukiya ta hanyar halal ka batar da wannan dukiya ta hanyar halal baka yi almubazzaranci ba da za ka rabar ma danginka dukiyarka karkab ba a cewa wato kayi laifi wurin Allah baraka wa ta'ala babu al eh, imamu shafi ce wato salwar ta dukiya ta hanya alkhairi ba bazaranci ba <clears throat> amma ya ta'allaka ga karfin meye da idan ya kasance mutum yana da yana da hakkoki da dama a kansa to rabar da dukiyarsa gaba ɗaya laifi ne amma wanda ba shi da hakkoki a kansa sai ya rabar da dukiyarsa bai yi laifi ba الإمام القرطبي يبعد مساجد آية 36 سوره النساء وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ الصد وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت ايمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كبوتا ما الله كما كذا في شركه da shi da wani abu to bayan Allah ya hana mu shirka ya mana umarni mu bauta masa a wannan aya 36 ta suratul nisa sai ya ce wabil walidaini ihsana iyaye fa Allah yana umarnin a samu kyautatawa gare su kyautatawa nan bai tsaya ga iyaye ba wa bizil qurba wanda ya zamanto makusanci ne gare ka shi ma wannan kyautatawar Allah yana umarni a masa wal yatama marayu Allah yana umarni su ma a kyautata musu wal masakin talakawa Allah yana umarni a kyautata musu wal jari zil qurba wal jari junubi was sahib bil jambi wa ibn sabil wato Allah ya jera duk wani wanda ke zuwa kusa da kai matarka tana kusa da kai Allah ya ce a kyautata mata a ka shiga mota ne kaga tafiya ce ta kama ku nan zuwa Kano to ai ya zo kusa da kai to tunda ya zo kusa da kai shi ma ka kyautata mar haka Allah tabaraka wata'ala ya tabbatar mana duk wanda ya kusance ka shi yasa a suratul isra'i ya hada abin yace wa atizal qurba duk mai kusanci da kai ba shi in ji Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka gwargwadon karfinka gwargwadon wannan dawaniya ta al-hisab al-imam muslim eh, ya kawo hadisin da muka yi magana akai wanda al-imam nawawi yake sharhin sa yana cewa yusahabu an tuqaddama fil birri al-umm ko da ake cewa <clears throat> wato ihsanin nan Allah ya wajabta shi kuma Allah ya yi umarni a kyautata ma iyaye a wannan aya ta suratul nisa'i wa bil walidaini ihsana amma kyautatawa ga mahaifiya shine gaba summal abu sannan mahaifi summal auladu sannan ƴaƴanka kaga kenan mahaifiya farko babanka na biyu sai ƴaƴanka summal ajdad sannan aje kakanni saboda hakoki ne waɗanda ke ta'allaka da kusancin mutum gare ka wal akhawali eh, yace summal ikhwa sannan yayunka da kannai wal akhawati wanda maza da mata thumma sa'irul maharib sannan a kai ga sauran wato danginka waɗanda kuka haɗa zumunta da su min zawil arham kaga ya nuna cewar kakanka ya fi samun haƙƙinka fiye da ɗan uwanka wa ko ƙani saboda shi ne ake gabatarwa kafin wanka kafin ƙani ya ce sun masa'irin maharimin zabil arham kal'amam wal ammati wal akwali wal khalat sannan a koma ga babbanni sannan a dawo ga kawunnai wa yuqaddamu al-aqrab fal da'iman ana kawo na kusa ne kafin wanda yake bin sa sai al-imam al-imam nawawi yace wa yuqaddamu man adla bi abawaini ala man adla bi ahadihima idan ya zama kana da wa ko kana da kani kun hada uwa da uba to hakkinsa ya fi karfi a kanka fiye da dan uwanka da kuka hada uwa kadai ko uba kadai saboda haka ba gwaninta ba ne ya zamanto ka kyautata ma wanda kuka haɗa uwa kawai ko uba kadai ka bar shaƙiƙi ba kamar komi ba ba gwaninta ba ne saboda haka dole sai ka gabatar da wannan wannan umarnin Allah ta baraka tabaraka wata'ala ne malamai sun tabbatar da wannan ihsani wajibi ne wanda Allah ta baraka tabaraka wata'ala ya wajabta a kanmu. kamar yadda ibn qayyim jawziya yake faɗa a littafin ahkam ahli zimma uh, mujallad nabi shafin 794 Ya kullu man zukira fi hadhihi al-aya duk waɗanda Allah ya kirga su a wannan aya duka mutanen da Allah ya kirga a wannan aya fa haqquhu wajibun wa in kana kafiran hakkinsa wajibi ne kuma koda kafiri ne ibn qayyim zai ya faɗa wato abin nufi yanzu misali da zaka shiga motar haya daga nan zaku tafi wani guri na gefen ka kafiri ne akwai wajibcin kyautatawa tsakaninka da waɗannan kafirai har ku isa inda za ku je abinda Allah tabaraka wata'ala ya faɗa kenan a cikin alkur'ani fa haqquhu wajibun wa in kana kafiran saboda littafin ibnu qayyim jawziya ahkamu ahli zimma ya rubuta shi ne saboda bayanin yadda ake zama da kafiri yadda kake iya zama da kafiri ya rubuta littafin musamman akai sune ahli zimma sai ya kawo wannan aya ya ce to akwai haƙƙi na wato kyautatawa tsakanin musulmi da kafiri akwai hakki wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya jera cikin wannan aya ta suratul nisa fama balu zil qurba wahdahu yakhruju min jumlati man wasallahu bil ihsan ilay wa ra'sul ihsan alladhi la yajuzu ikhrajuhu min al aya huwa al infaqu alayhi inda ciki wa hajatihi kuna cikin tafiya a mota na gefen ka kafiri ne sai kaga yana neman zai mutu saboda kishi kana kuma da ruwa in baka bashi ba ka saba ma Allah tabaraka wata'ala al-infaqu alai shi yasa Allah ya ce ka bashi haƙƙin sa saboda yana kusa da kai waɗannan dokoki dokoki ne na Allah tabaraka wata'ala waɗanda ya riga ya saukar da su cikin alqur'ani kuma ya sanar da su hatta ga annabawan farko ba wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai ba akwai hadisin manzon Allah wanda ya taho ta riwayar al-miqdam bin ma'di karib yana sunan al-bahaqi al-imam bukhari ya kawo shi a littafin al-adab al-mufrad haka na al-imam ahmad a littafin al-musnad manzon Allah yake cewa inna Allah yusi bi ummahatikum thumma yusi bi abaikum thumma al-aqrab bil aqrab fal aqrab Allah yana muku wasiya ku kyautata ma uwaye Allah yana muku wasiya ku kyautata ma iyaye kaga akwai summa a tsakani Allah yana muku wasiya ku kyautatawa uwayen sa'annan Allah yana muku wasiya ku kyautata iyayen sa'annan wanda yafi kusa sai kuma wanda yafi kusa saboda dukiyarka ba za ta ishi kowa ba amma dai wanda ya kusance ka ya dan mori wani abu Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana haka a suratul rum aya ta 38 fa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil dhalika khayrun lil ladina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun yanzu idan ka dubi alqur'ani zaka ga wuri biyu Allah ke cewa a bada haƙƙi kaga ga suratul isra'i da muka karanta wa ayat zakur ba ga suratul rum ayat 38 fa'ati zal qurba haqqo ka ba ma makusancinka hakkinsa wal miskina da talaka wabna sabil matafi sai Allah tabaraka wa ta'ala yace zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah wannan shine yafi alkhairi ga waɗanda ke fatan su dace da rahmar Allah masu fatan gamuwa da fuskar Allah wa ulaika humul muflihun kuma waɗannan su suke tsira shi yasa aka ce waɗannan hakokin wajibi game da ibnu qayyim jawziya ya faɗa zalika khairul lil ladzina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun abinda zai saka tsira a lahira ba a cewa ya kamata wajibi saboda haka ya zama hakki ne lazimun sabitun wajibul ada dole ne wanda duk yake kusa da kai yana da hakki yana da haƙƙin kusantar ka ko da ba musulmi bane ba daidai ba ne ya zama kana kusantar mutum amma ka ringa musguna mar ka mu makabili saboda yana unguwanku a ringa kuntata mar dan dai ma ya bar unguwan to ina ka samu dalilin nan wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wanda duk ya kusance ka yana da haƙƙi na kyautatawa akan ka wajibi ne ka kyautata in ma baka kyautata ba baka tsira a kiyama in ka duba littafin ibnu hazmi al-Muhalla ibn hazm ya yi magana a kan dukiya ya kawo maganar hakoki da suke kan mutum na dukiya wallahi duk mutumin da ya cutar da makusantansa wannan mutumin bai kai labari a kiyama ba zai tsira ba karka yadda ya zama to waɗanda ke kusa da kai sun cutu da kai a maimakon sun amfana ta kowace fuska karka yadda a samu ka cutar da magwabci saboda Allah tabaraka wata'ala ya ce a ki qurba haqqahu atizal qurba haqqahu ka ba ma na kusa da kai Ko wanda hakki ya wuce ka kyautata masa maimakon cutar da shi kaga abu uku kenan fa Allah tabaraka wa ta'ala ya fada a farkon wannan aya ta suratul nahl inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba guda uku kenan uku kawai amma sun shafe rayuwar dan adam gaba daya sai Allah ya ce ya hana abu uku kuma wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal Allah ya hana alfasha ya hana almunkar ya hana kaga yayi umarni da abu uku yayi haɗi game da abu uku kuma abubuwa uku nan suka zama kishiyoyin waɗancan abubuwa guda uku abinda zai nuna maka cewa maganganun Allah da suka zo a wannan ayan dole ne saboda ƙarshen ayan Allah ya ce ya izukum Allah fa yana muku wa'azi ne kai ka san wannan ba wai ana gaya ma ya kamata bai ya izukum Allah da kansa yana muku wa'azi ne la'allakum tazakkar ana tamanin ku rika tunawa akai akai ka rika tunawa akwai haƙƙi na adalci a kanka ka rika tunawa a matsayinka na musulmi akwai haƙƙi na insani kyautatawa a kanka ka rika tunawa makusantanka suna da haƙƙi a kanka ka rika tunawa Allah ya hana alfasha me yake nufi da alfasha wanda shine abu na farko da Allah ya hana in ka dubi littafai kamar misali lisan al-arab lisan al-arab mujallal na 6 shafin 325 al-fuhsh wal fahsha wal fahishat duk guda uku dinnan ma'anarsu al-qabih min al-qawli wal fi'li mummunar magana kazamar magana ba kowace mummunar magana ake kiranta alfasha ba sai kazama kazamar magana alfasha ce kazamin aiki alfasha ne me ake cewa kazabi me yasa ake kiransa alfasha saboda duk duniya kowa kai zai kushe maka ba sai ga musulunci kawai ba inda za ka yi irin wannan ga wanda kafiri ne zai cewa da bai kyauta ba ashe shi ake kira alfasha alfasha ita ce laifin da duniya ana ganin laifi ne ko ina ana ganin wannan abin laifi ne wanda in ma ya tsaya da harshenka ta magana ka ce kawai ko kuma a samu ya shafi aiki saboda haka alfasha ba ta tsaya ga aiki ba alfasha tana zama ta magana alfasha tana zama ta aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan waɗannan abubuwan saboda haka yasa masana harshen larabci suke kokarin fassara kalmar bisa la'akari da yadda ta zo a cikin alkur'ani da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam misali akwai hadisin da ya zo cikin al'adabul mufrad hadisin 487 inna allaha yubghidul fahisha wal mutafahish Allah yana kyamar mai alfasha yana kyamarsa sai ake cewa alfahishi alfahish zulfuhushi wal khana min qawlin wa fi'lin wanda zai faɗi magana ta batsa maganar da kowa ya ji ta yana kunyar a faɗe ta aikin da mutane na kunyar su ga an aikata amma mutum bai damu ba zai aikata a ce wannan an yana alfasha saboda shi zamun laifi ba komai bane a gurinsa saboda ka alfasha bisa la'akari da yadda kalmar ta zo cikin alkur'ani da hadisai kullu ma shtaddu qafuhu min az-zunubi wal ma'asi duk laifin da ya zama muninsa ya tsananta aikin laifi ne amma muninsa ya yi tsanani to shi ake kira alfasha wannan shi ne za ka samu a alkamusul muhim mujalla na farko shafi na 774 haka dan kitabu ta'rifat na imam jurjani yana shafin 211 alfahishatu hiya allati tujibu alhadd fi dunya wal azab fil akhirah ga fasaran wasu malamai zunubin da ya kai ga za a maka haddi ana ce mai alfasha ko zunubin da ya zama lallai akwai azaba a kanta a kiyama to abin da ya fi tabbata wato shi ne cewar alfasha zunubi ne da yake mai munin gaske ba kowane zunubi ake kiransa alfasha ba sai wanda ya munana to Allah subhanahu ta'ala bai tabbatar mana da abu ɗaya ne ake kiransa alfasha ba alfasha ta shafi kowane zunubi saboda da yawa akan ce alfasha ita ce zina na'am malamai suna cewa wannan kalmar ta fi shahara ga zina saboda Allah Ta wa ta'ala ya yi magana a kanta ya yi magana a kan liwadi kamar misali a eh, tarihin annabi eh, annabi lo wanda ya zo a suratun namli aya ta 54 walutan isqala liqaumihi walutan isqala liqaumihi أتعتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم أئنكم لتعتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون وكذا كبر سورة النمل الله يتبتر من اللوادي الفاشاني لوادي الفاشاني saboda ya ce wa lutan iskala li kaunihi a ta'atuna alfahishata wa antum tubsirun annabi lut da ya ce wa jama'arsa yanzu kuna zuwa ma alfasha alhali kuna gani alhali kuna gani sai ya fassara mai ake nufi da alfasha a innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni nisa yanzu ku kuna zuwa da sha'awar ku ga maza a maimakon mata bal antum qaumun tajhalun kaga ya nuna cewa liwadi alfasha ne amma alfasha ba ta takaita ga wani laifi guda ba ba ta takaita ga laifi guda ba duk abin da shedan ya sa ka yi alfasha yana iya shigansa kamar misali a bakara da da dari biyu sittin takwas a ya suratul baqara آية 268 الشيطان يعدكم الفقر الشيطان ya الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء shaitan yake umurtan ku da talauci yake muku alƙawarin talauci idan ka yi tunanin za ka ba da sadaka shaitan ya ringa sama wasu wasi ai in ka ba duke ka za ka kare in ka bayar duke ka za ta kare kaga yana maka alkawarin talauci saboda taimakon addini wa ya amurkum bil fahsha yake umurtan ku ku yi alfasha kaga alfasha bai tsaya ga laifi guda ba haka nan suratul baqara aya ta 168 ya ayyuhal ladina amanu kulu mimma fil ardi halalan ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الله تبارك وتعالى يا أيها الناس يا متاني خذوا مما في الأرض حلالا طيبا ku ci abin da Allah tabaraka Ala ya halatta a doron ƙasa abubuwa da ya zamanto masu tsarki su ne waɗanda ya kamata su zama abincinku su ne ya kamata zama abincin ku wato Allah ya kira mu kada mu mai da haram ta zama ita ce abincinmu sai ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku rika bin takun shaydan me yasa innahu lakum aduwwun mubin saboda shaydan makiyi ne mabayyani ba a boye ba innama ya'murukum bis-su'i أن تقولوا على الله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إنما يأمركم بالسوء والفحشاء شي شيطان أمرتكم كوي يكي وي أيوكا مرسا كو shaitan yana ta umurtanka ka yi abu mara kyau shi ne bisu'i walfasha da kuma ayyuka na alfasha ayyuka na da suka saba maka'ida na sabon allah tabaraka wa ta'ala manyan zunubi wa an kudu ala allahi ma ku rika fadin ƙarya ku rika jingina maganar da ba ku da hujja a kanta ga Allah subhanahu ta’ala a takaice Allah ya hana mu alfasha shi ne abu na farko a wannan aya ta suratul nahl me alfasha idan da ka dubi uh, fassaran kalmar alfasha akasarin masana hadisi akasarin masana harshen larabci sun ce zunubi da ya ƙazanta shi ake nufi alfasha kaga abu na farko da Allah ya magana kada a same ka da shaidar alfasha munanan laifi idan za a yi mummunan misali a unguwa sai a ce a wane ai shine shedanin unguwan nan saboda wani abu da kake yi wanda yake na alfasha wato na babban laifi wanda jama'a suna ganin laifin ne don haka zunubi mafi girma shi ake nufin sa alfasha wanda shi da abin da ya fi inganta to bayan Allah ya hana mu alfasha fa yanha anil fahasha'i sai ya ce me wal munkari kaga an faɗi babban zunubi sai aka ce da ƙarami ma wato abin da rai ke ki duk abin da rai ke ki shari'a ta ki shi to ka bar wannan abin abin da shari'a ta ki shi ake kira al-munkar domin asali al-munkar diddul ma'ruf idan aka ce inna Allah ya amuru to diddul ma'ruf shine ake kira al-munkar shi yasa ake cewa ya amuruna bil ma'arufi wa yanhauna 'anil munkar saboda al munkar kishiyan al ma'ruf ne duk abin da Allah ya ce ayi to sabanin wannan abin shi ake kira al munkar kaga kenan kowane aikin zunubi shi ne al munkar in ka dubi an nihaya fi garib al hadis mujallad na shafi 213 al qamus al muhib na al fayrus abaji mujallad na shafi takwas. da tajul arus al-imam zubaidi mujallad na shafi 583 abinda ake ce ma shi ne shine abinda shari'a ba ta so ba abinda ko aka ce shari'a ba ta so ba wannan haram ne saboda ka duk wani abu haram ka bashi ko ne idan haram ne ka bashi fa yashmalu kullu ma huwa qabihun aw sharr duk abinda aka ce mummuna ne ko ko sharri ne Allah ya hana wannan shine abin da akasarin malamai suka fassara ya'ani kullu fi'lin yu'rafu bi shar'i wal aqli qabhu duk wani abin da shari'a ta san ba shi da kyau to al-munkar duk abin da hankali ya san ba shi da kyau shi ma al-munkar idan munin sa yayi tsanani sai a ce masa alfasha ne saboda ka sai Allah ya fara hana mu abin da munin sa ya tsananta sannan Allah ya hana mu abin da munin sa ma bai tsananta ba a wajen mu innal wa yanha anil fahsha'i wal munkar wato shi yasa malamai suke cewa tun da Allah ya hana al wannan hannun bai tsaya ga almukallaf ba in ka duba littafin al-Imam al-Ghazali Ihya Ulumuddin nabi shafi 320 al-Imam al-Ghazali yace wal munkar bi hadha al-ma'na a'ammu min al-ma'siyah idan aka ce almunkar ba sabon Allah kawai ba ne. duk abin da rai bai so ya kamata a bashi abinda rai ke kyamatarsa ya kamata a bashi ko da wannan abin bai zama zunubi ba ya za a yi a samu abin da bai zama zunubi ba amma kuma ana kyamarsa sai ya ba da misali ya ce yun na usabiyu wal mukallaf yara ne ka samu suna zage-zage yaro na ashar kaga yaro bai kai balaga ba tunda yaro bai kai balaga ba za a rubuta masa zunubi babu zunubi ashe zagi ga yaro ba laifi ba ne haka ne ko to idan ka ga yara suna zage-zage sai ka kyale su saboda haka ka ga a gurinsu zagi ba haram ba laifi ba ne amma kai a gurinka ka hana su wajibi ne saboda abin da suke yi menene almunkar ne almunkar abin da shari'a ba ta so shi ba ko da masu aikatawan a wurinsu ba haram ba ne ko ka samu mutum ya bar yaransa suna tafiya tsirara a gida a wannan yaro kuma tsirara ce ba yaro ne ba komi ai almuntar ne bai kamata a ga tsiraicin yaro ba ya kamata ya zama to yaro an rufa masa al'aura musamman masu saboda sabon masa don tarbiyya saboda haka a kyale yara suna aikata laifi kai a matsayin cewa ba laifi ne gudunsu, wannan ya saba ma shari'a me yasa saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsine ba banu Isra'il saboda wannan yanda ya bamu labari a suratul ma'ida do inal ladzina kafaru min bani Isra'il ladzina kafaru min bani إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون wannan shine dalilin da yasa Allah ya la'anci banu Isra'il saboda su da ganin almunkar ba sa hanawa baya ga cewa suna aikata sabon Allah ko kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkari sun ga mummunan abu ba sa hanawa sun ga mummunan abu ba za su hana ba wannan yana daga kuskure na na sha'anin rayuwa saboda haka idan kaga yaro yana sata bai kamata ka bashi a ce yaro ne a in ya girma zai bari yaro ne saboda haka don yana sata a kyale shi wannan almunkar ne ko kaga mutum yana aikata laifi ka ce ba zan gaya mar barin je in sami babansa kai Allah ya tsora maka ka kawar da almunkar kai nasiha akai kai dai na kaza Allah ya hana wajibi ne a kanka ba akan iyaye ba idan su sun gani su ma wajibi ne a kansu saboda wannan abin ya sa Allah ya haɗa banu Isra'ila ya la'ance su saboda haka ka ga yanayin rayuwa ya canza mutum yana ganin dan wani yana laifi ba zai iya hana shi ba ina tsoron kawai wani abu ya same ni haka ake wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ya wajabta ya hana mu duk abin da ya zama to shari'a ba ta san shi ya kamata a ce mun yi mun yi kokari mun nisance shi a takaice sai abu na ƙarshe wannan abin na ƙarshe shine albabiyu me ake nufi da albabiyu albabiyu shine mugunta in ka lura shi ne kishiyan artisan kurba haqqan a wancan abu na uku shi ne Allah ya ce ka wa makusancinka haƙƙinsa me akasinsa ka zama mugu a kansa in ka lura rayuwar haka ta canza maimakon yanzu ka shiga mota wanda ka shiga motar nan tare da shi akwai hakkinka a kansa na wajibi ne ya kyautata maka har inda za ka sauka sai zama tu'a'a wasu ma suna aje motocin ne don masu cutar da matafiya kaga an canza akasi amana ta canza sheka da ke kiyama tana matsowa Allah ka tsare mana imani maimakon ka kyautata wa makusanci yanzu ma dakonsa kake sau da aka akwai yan kyau shi da ma ya aje motarsa ne da wani kato a gefe in fasinja ya shigo a makure shi a dan kwace abin da za a kwace a tura shi a tura shi a gefe kuma za ka samu hadda musulmi subhanallah ina za a ce wannan musulmi ta ina ya zama musulmi Allah ya gaya mana wannan aya ka dauki ayar kadai ka jika yi tunani in kai musulmi inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i zil wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal Allah yace na kusa da kai ka kyautata masa a ƙarshe yace ka yadda kai mugunta ga kowa bare a ce muguntan maganin kusa da mutum saboda haka Allah tabaraka ta'ala ya faɗa a cikin wurare da dama kamar misali suratul a'raf suratul a'raf aya ta 33 qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون kaga nan Allah ya tabbatar haram ne idan kana tunanin ana kokoye abin to gashi na abili qul inna ma harrama rabbiya alfawahisha ma bahara minha wa ma batan Allah ya haramta alfasha alfashar da ta bayyana da ma wacce ta buya ita alfasha haramun ne wal isma wal bagya idan aka ce alfasha haramun ne wanda ya bayyana da wanda ya buya wallahi ba ma zamanin da wannan ya tabbata irin yanzu saboda yanzu da alfasha ta bayyana ce amma yanzu alfashar ɓoye ta fi yawa musamman da dalilin intanet ka samu matar aure tana chatin da wasu mazaki ka samu musulmi yana chatin da wasu mata matan aure alfasha ce amma wace wacce ta buya ko Allah ya riga ya san alfashar za ta zo zamani zai zo wanda jama'a za su yi alfasha a koye Allah ya ce to Allah ba ya haramta ka sani da na bayyana da na koye duk haram ne saboda wani in ka taba shi zai ce ai hira muke ai kawa ta ce kawai kawa da matar aure ta ya za a yi kai kawa da matar aure in banda intanet saboda aka yi sa haɗarinsa yana da girma ga mai imani wajibi ne mu yi hattara wallahi za mu tashi a kiyama muna zaton muna da imani mu tashi sahun munafikai saboda anan kake yaudaran Allah kiyama ba a yaudaran Allah ba zai yiwu ba anan ne za ka yi munafincin ka kare mala'iku su rubuta an rufe kuma dole za ka ga hisabi a kansa a kiyama Allah ka tsare saboda ka shi mugunta yadda haƙƙi ba tare da haƙƙi ba Allah ya haramta haƙƙin musulmi akan musulmi gashi an ce har ma kafirin idan yana kusa da kai yana da haƙƙi ba ka da ikon cutar da shi digairin haƙi amma yanzu tafiyar ta zama abin tsoro hatta tsakanin musulmi da musulmi musulmi da musulmi babu amana kana tafiya motar ka ta yi faci ka fito za ka gyara in wani ya zo barin ce mai aje ka ya haƙuri saboda tsoro kake ko dama mugu ne shi ma subhanallah Allah ka dawo da mu a tafarkin sunan manzon Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka cikin abin muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك